Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. ‘Yan majalisar dokokin Amurka da ke bincike kan harin da aka kai kan ginin majalisar a ranar 6 ga watan Janairu a bara sun sake wani zaman sauraron bahasi a ranar Talata da ta gabata. Za ku ji cikakken abin da ya faru, sannan hukumomi a Amurka sun yi kira ga jama'a da si hattara yayin da aka samu ɓallar wasu nau'ukan cutar covid-19 da suke da saurin yaduwa yau batutuwan da zamu mai da hankali akai kenan sunana mahmud lalo da farko wani saƙon Twitter da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa a shafinsa na daga cikin abubuwan da 'yan majalisar dokokin amurka suka ce ya taka rawa wajen ingiza magoya bayansa wajen kai hari kan ginin majalisar dokokin kasar yayin da suke ci gaba da sauraron bahasi kan musabbabin wannan al'amari jamie raskin dan majalisar wakilai ne a bangaren 'yan jam'iyyar democrat a majalisar that responded immediately to President Trump's call ya ce ƙungiyar nan ta proud boys da oath keepers su ne ƙungiyoyin da suka yi sauri suka amsa kiran da shugaba Trump ya yi a saƙon nasa na Twitter. Wannan ƙungiya ta Proud Boys ita ce take ɗabbaka batutuwan da suka shafi ta da hankali da neman ganin an fifita farar fata, yayin da Oath Keepers suke yada ƙarerayi tare da zama tamkar karnukan farautar Donald Trump. and sought to act as private paramilitary force for Donald Trump. A wannan zama na bakwai na sauraron bahasi, 'yan majalisar sun duba yadda trump ya rika yada karerayi cewa an tafka magudi a zaben ikirarin da ake zargin ya ingiza magoya bayansa wajen yankurin da suka yi na ganin an hana ruwa gudu a wajen tabbatar da biden nasarar da ya samu benny thompson dan majalisar wakilai ne na bangaren 'yan democrat donald trump summon a mob to washington dc ya ce donald trump ne ya kira wannan gungun mutane zuwa birnin washington dc ya kuma ingiza su suka kai hari kan tsarin demokuraɗiyyarmu. Shi dai Trump da mafi aksarin 'yan jam'iyyarsa da ke majalisar dokokin ƙasar sun sha sukar wannan bincike da ake gudanarwa, inda suke inkarin cewa babu adalci a cikinsa. Liz Cheney, 'yan majalisar wakilai ce a ɓangaren 'yan Republican. The strategy is to blame people his advisors called, quote, the crazies, ta ce dabarar da ake so a yi ita ce a yi amfani da abin da masu bashi shawara suka faɗa kan abubuwa marasa kan gado da suke zargin donald trump ya yi wannan ai rashin hankali ne shugaba trump mutum ne mai shekaru saba'in da shida ba yaro ne karami ba kamar kowane ɗan ƙasar nan mutum ne da ya san cewa duk abin da ya yi kansa zai koma Masu ba Trump shawara da dama sun faɗa wa kwamitin binciken cewa sun ba shawara cewa ya yi haƙuri ya faɗi zaɓe amma duk da haka ya matsawa ma'aikatar shari'ar ƙasar da ta karɓe na'urorin zaɓen pat chiplon lauya ne kuma tsohon ma'aikaci a fadar ta white house ya ce zai yi bambara kwai a ga gwamnatin tarayya tana karɓe na'urorin zaɓe wannan bai kamaci ƙasar nan ba ba haka muke abubuwan mu a amurka ba babu wata doka da ta bada hurumin ai haka To bayan da ya faɗi zaɓe ne da ya yi Trump ya hurewa magoya bayan sa kunnuwa kan su je su kalubalanci yadda aka kidaya kuri'ar tabbatarwa da Biden nasarar da ya samu wato a ranar 6 ga watan Janairu. Kwamitin binciken na Majalisar Dokokin ƙasar ya bayyana abin da ya yi amanna cewa abin da tsohon shugaban ya yi shi ya yi sanadin mutuwar Ashley Babbitt ɗaya daga cikin magoya bayansa da wani jami'in tsaron ginin majalisar ya harbe. A halin da ake ciki tsohon mai baiwa Trump shawara Steve Bannon ya ce yanzu a shirye yake ya bayyana a gaban kwamitin don ba da bahasi a mako mai zuwa ake sa ran kwamitin binciken zai bi daki-daki irin rawar da trump ya taka a harin na ranar shida ga watan janairun bara to wannan kenan idan kuma muka koma kan batun annobar covid-19 gwamnatin amurka na kira ga al'ummar kasar da ta ƙara yin hattara wajen ɗaukan matakan kariya inda hukumomi suka nanata mahimmancin yin allurar rigakafin cutar da kuma sanya takunkumin rufe fuska a wuraren da ke rufe wannan gargaɗi da hukumomin ƙasar ta amurka suka yi na zuwa ne yayin da aka samu ɓullar wasu sabbin nau'ukan cutar da aka gano suna saurin yaɗuwa a faɗin ƙasar ana kiran waɗannan sabbin nau'ukan cutar ta covid-19 ba4 da kuma ba5 waɗanda tushensu daga nau'in omicron suka samu asali Ashish Shija jami'i ne a fadar White House da ke shugabantar kwamitin yaƙi da cutar ta COVID-19. If you have not gotten a vaccine shot in the year 2022, if you have not gotten Yace idan mutum bai karbi allurar kafin ba a wannan shekara ta 2022, dan Allah ya maza je karba. A kowane mataki kake na karɓar allurar ka, ka je maza ka karba a yanzu. If you've not gotten a vaccine shot this year, go get one now. kwararren likitan amurka a fannin yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa dr anthony fauci ya ce duk da cewa waɗannan sabbin nau'ukan cutar abin damuwa ne za a iya kassara tasirinsu ta hanyar yin allurar rigakafi da sanya takunkumi a duk faɗin ƙasar jama'a da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai wani makon idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin catherine gibson da ta hada asalin mu na farko sai julie latest gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa a hutun ƙarshen mako lafiya